Wato, dai abinci ne. Babana? Babana? Dan Audu? Babana ina wuni. Dan Audu lafiya dai ko? Babana Allah ya daidaita ni na ji daɗi na fara ganin gyara a cikin al'amura na sannan yadda na ɗauki rayuwa da da zafi yanzu Allah ya taimake ni hmm. na fara ganin na gyara mutane su don fara fahimta ta hmm. kuma yadda na fara kasuwanci nan hmm. Allah ya fara turfawa gari na nono. saboda haka babana a ci gaba da mini addu'a yadda Allah ya fara dafa lamarina na fara ganin tsira da wato ainihin mutunci a cikin sana'ar da kan Na? Ai yadda raken nan naka yi zaki eh. To haka nake fata Allah ya sa albarka a cikin wannan sana'a da ka fara. Alhamdulillah. Kuma dan Audu hmm? daga lokacin da na san ka fara shirya. tun daga lokacin da ka fara sana'a na san shirya ta zo mm. Allah ya maka albarka Allah ya taimaka amin babana <laughs> Allah ya taimaka dan amin babana alhamdulillah amin babana na gode babana Allah ya taimaka na gode babana na sannan mutum magani na dan yi mantuwa dan audu mungun ice mm. Mm. mai kamar mutum mai kamar mutum nan tsuntsu mai yalolo gashi ana maganin wuya kana jin daɗi Allahu akbar dan eh, audu kowa ya ce yana sanya gabacin ka to zai rasa nasa zai rasa nasa ya wahala dan audu Allah sarki babana Allah sarki babana in na ce maka babana ka bi ni kace ya dana babana babana babana babana babana babana babana sharakin ka ai kai ai inna Allahu akbar kan je in kyautata wa baba ne da wannan mm. saboda ita ma ta sa albarka in na gama shanye wannan kiran eh eh a ah, wannan zan je in sai da shi to eh. mm, mm, mutum magani kuma da kai ne da wuya wannan mutum magani wato da dabbobi ne suka haifar mutane da hayan ce jimina ce ta haifi dan wuri wallahi tsarinsa da halinsa ɗaya da na jimina wayo da madiri da damadiri damadiri madiri ni ne na shiru ni za a cewa na shiru <laughs> yanzu ai na fara lalacewa ma har wani neman shirya kai kana wani dafan kai na ka dauka <laughs> wai wata wani neman neman na nake da ma wata shirya eh na gama ta ta ayata gaf a yanzu na fara iskanci he wanda na zaba musamman ma na ci na ƙofi hmm. kai wallahi ga baki ɗaya yunwa nake ji sahura kin san fa ban fa karya ba fa na fito ba kai alama ya nuna haka wannan uwar hamma haka wallahi tallahi kai ina jin ko kamar ina da wata naira ɗari ɗari sahura ba kya gajiya ina jin uwa la'ai yanzu kamar ta gama ɗan ba ah, ta gama ta gama amma kin san menene ne ni fa gabaki ɗaya fa na gama yanke shawara ma fa dole ne na zo na nemi wata sana'a ko da aikin karfi ne nake yi ina dan samun abin da zan da zan rufa maka na asiri ba kullum in tashi bana ce sai na zo gurin ki na samu abin da zan karya fi su billahi ko kuwa to ai dole ne na yi ta maza ne hoɓɓasa saboda na ga ji wallahi ha ba amma a ce na tashi ina jin yunwa ba inda zan je in samu abin da zan karya sai na zo gunki lokaci insha shikenan a salamu alaikum in ana harkar arziki ba a ta tsiya ba ta ɗarinta ke kuma ki karɓi ɗarin kai wa ya sa ka a cikin wannan sabukar kuma wa ya kasa da kai wala tana gaito ka to me ne in go dubu ɗaya ba shi je ya ci abinci kundura kundura ka fita ido na rufe to ka fita ido na rufe na gaya ma An gaya ma shi kare ne? Shi an gaya ma matsiyaci ne, an gaya ma kowane irin kuɗi yake karɓa. Ko kare ne ina ka je ka samu. Me ka magana kare a cikin? Ba kuma kare da kai ba. ban banza shashen mu. Ba kuma kare da kai ma kai. Sha sha sha. Baba. Ban Allah. Wannan ni tunda ba so shi. To wannan in ba wannan mutum ne yana maka ina maka alheri kai da gidan yarinya ne kamar kai bana alheri dubu da banza ya kuma sha shan shaki yarin zuga shi kar sake gargaɗa nan guri in na sake ganin ka kofa gina akan yarinyar nan sai ni ma in ƙwararwa wannan Allah sai ni ma in ƙwararwa wannan baba ne maka iyaka da yarinyar nan ne maka iyaka da ita wannan gurin wannan gurin wannan gurin wallahi sai ka wannan gurin saura ai ba saura gurin <laughs> Baba, mu ina gajiya. Lafiya lau. Lafiya lau. Dawo, dawo, dawo, banza ya sha sha wannan ba shine gidan ba banza ha wannan shine na kama banza kawai ke kuma ki san yadda zaki ki rike shi hannu biyu ba mm. ina da ci kusan dubu ɗaya ma yanzu kaga yaron nan balarabe gabi ma haba gabi ma a a a ba ah. ka karba ah. ba ai kar ai haka to to alhamdulillah mm. to ba matsala ruwa baba ruwa baba ruwa ruwa baba ruwa ruwa baba ka ci gaba da al'amuranka to shi kenan yawwa to na ikon Allah ko daɗina da Allah in ya tashi nuna ishara baya bari a ja lokaci kuma shi baki kawai abin da zai faɗa ya sani bai san me za a mayar masa ba yanki shi ya ce shi ba kare ba ne kai kika ce shi ba kare ba ne ni kare ne mm. da Allah ya tayi nuna karen ya zo da wuri kuma ya karɓa ba ma ɗaya ba wa kana nufin babana ne kare na gaya miki gundura rashin kunya naka har ya kai haka kalli babana ka ce mishi kare babana ne kare ke fa kika ce ni ki ba kare bane ni na san shi ba kare bane kika ce ni ni ni ne kare kenan ba za a karbi kuɗi na ba sai kare to kin ga da karen ta yi zuwa karɓa ya karbi guda uku <laughs> kuma kin ga dole a yi da ni kuma ya ce ni ne mai na kama ki kama ayo ai yanzu ni na gama hada komai nan ya miki haɗin gida ina sa irin wannan zumbura zumburan naki kin zo tun da sai ba man zumbura zumbura ke miki ne kuka ki gaya min na tambaye kin ki gaya min ba baba bane mun muna tare da sani a waje guddura yazo ya ba da dubu ɗaya muka ki karba shine baban ya karba dubu ɗaya kuma ya kori sani ya karba dubu ɗaya yanzu ina baban naki ya karbi dubu ɗayan ya tafi ya tafi shikenan ya je ya ƙara bulbulo wata akan wadda ya dora ya je ya kara bulbulo wata akan kwantan ta jiya yanzu daga dawowarsa ya dawo a daidai kuma kuma koma umma da Allah kina yi wa baba addu'a wa masa da daren gamin raba bai na ruwan kallo da gajiya ni zan masa ada wallahi tallahi ya wuce lalacewa in ma baba tasa iska zai fi ta tashi na ruwa nan to ai umma da daya wallahi duk daya kamar ya daya ke na haifa ke zan cewa ki je ki gani ki fita ki ta ganin mutanen in ce miki ki ga alheri ki je ki shi. amma ba shi ba billahi alazim ya fi iska tashi ina ruwana da shi shekara nawa nake zaune cikin kunci da bakin ciki ni yanzu ni zan zauna masa a da shirya kar ya shiryu Allah ya sa ya fitan tebur sha giya ba ita bulbula kaga yau akai arba'in ai ta wannan ta ko a iya gyatuma ya eh, ta kai yau akai da wanka ayo ai ka san tunda giya ta rasu na dauka ta mai akai arba'in nan a na manta kuma yi Allah ya raya makociyar mu ba ita ba Allah ɗaya ba amun amun Salamu alaikum. a shiru. Bismillah kai ma ka zo ka ce a numunna. Masha Allah. Yau ka san muka ya da wanka mu ma. ya a gida na aka ya da wanka yi ne aka yi wannan. Gaskiya ne. alaikum. Sannan ku. Yawa. Wato na jima. Mm. Ban ja girki. Eh. Me daɗin wannan mangawa. To ai yarinya ta zo da albarka. Tun a Eh? A kwet. Tun Tun kana Assalamu alaikum na dawo. Wa alaikum salam. Ina dai fatan dai ba wani abu ko? A ba komai. Ba komai. An ana Dama ina ji kamar wai na dan bata muku rai. ba komai. cin abinci ne ba a san magana. Ya gware. Eh. Allah ya baka. Ya ga mana hau. Ya ga ko kwandasta ne shi? Wallahi. Kwandasta mana talera. shi nan gundura. a gaya an ya? bayan ko da sha giya zuwa zai. Bismillahir Rahmanir Rahim. ala madaukakin sarki mai kowa mai komai mai yau da gobe da jibi da gata da cita da basura da sauransu. ya kawun. Ci gondira. Ka ana jomukun. Gondira. Gondira. Gundira, gundira, gundira, gundira. Dan Audu. Dan hmm? Audu. Hmm? Gundira, gundira, gundira, Ina kuɗi na. Ba Musa. Ina kuɗi na. Ba Musa ina wuni. Ina kuɗi na na ce. Allah ya so ta kani ba. Allah ya hucu barin dan kara barin dan kai na ƙarshen nan. You waiting for me. You waiting for me. I want to talk this car. Wallahi in kai ka arcin cin naman nan kuɗi na sun fito. A ce na kuɗi na. Kai ga ko aljihu babu. Na ji. Ba komai. Ka ba ka da komai. Ba komai. Ya labarin kuɗi. Babu. Kai haƙuri, kai haƙuri baba. ka ban kuɗi ko kai na turmono saka ana. Kai haƙuri baba, kai haƙuri. ni za ka wulakanci ina zaman zama na ka zo kai daren ah! ah! wallahi ka kudin kai kai kai kai kai kai karfa ka harsa a ciki gaya wa arne gaya ne mun iskanci ai gaba muka bashi ba baya ba gundera gundera gundera gundera gundera gundera gundera ba shi da kirki baya jin magana ya tsokani kowa inda dai har na tina